Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba tara ga watan Mayu na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wasu sanatocin Najeriya game da kashe-kashe da hare-haren da ake fuskanta a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan batun na tsaro. Ya kuke gani za a iya magance yaduwar miyagun makamai a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da kwanaki uku za a bayyana lokaci da kuma wurin da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana. To amma ba a gandun da ba a harkar soji a yankin Koriya da za a yi ganawar ba, saɓanin yadda ya bayyana a baya. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau dinnan Laraba a fadar White House. jim kaɗan bayan da koriya ta arewa ta saki amurkawa uku da take riƙe da su wani babban jami'in gwamnatin amurka da ke wurin da aka saki fursunonin a birnin wato pyongyang ya gaya manema labaran da ke cikin tawagar ministan harkokin wajen amurka mike pompeo cewa wani jami'in koriya ta arewa ya gaya pompeo cewa shugaba kim ya yi ahuwa ma amurkawa su uku ɗin nan da aka saki. an kai mutanen da aka sike ɗin jirgin saman da sakataren harkokin wajen amurka ke amfani da shi kuma sun taka ne da kafarsu zuwa wurin jirgin ba tare da an taimake su ba a cewar wata takardar bayani ta fadar white house waɗanda aka ɗaure daɗin na kan hanyarsu ta zuwa amurka bayan sun yada zango a ƙaramin filin jirgin saman yokota da ke japan suna tafiya ne cikin wani jirgin na daban banda na pompeo da, da tony kim da kim hakson na koyarwa ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta pyongyang lokacin da aka kama su a lokuta daban-daban a shekara ta 2017 bayan an zarge su da take-taken zagon kar da kuma ƙoƙarin kifar da gwamnati na ukun dai mai suna kim dong chul an kama shi ne a resin da ke kuryar arewa masu gabashin koriya ta arewa a shekara ta da sha biyar aka kuma zartar masa da daurin shekaru goma tare da horo mai tsanani shekara guda bayan an same shi da laifin leƙen asiri shugaban amurka donald trump ya gargaɗi iran a yau dinnan laraba cewa akwai abin da ya kira sakamako mai tsananin gaske da zai biyo baya muddin ta shiga gudanar da harkokin nukiliya bayan ficewar amurka daga jejeniyar da duniya ta cimma da ita a shekara ta 2015 da da zumar dakatar da iran din daga shirye-shiryenta na nukiliya a wani dan takaitaccen jawabi a fadar white house trump ya ce nan ba da daɗewa ba amurka za ta sake kakaba ma iran takunkumi da zumar tilasta mata ta shiga wata sabuwar yarjejeniya wadda za ta hada da shirinta na makami mai linzami da kuma aika-aikar sojinta a siriya da yemen da kuma dokacin gabata tsakiya kamar sauran shugabannin kasashen turai shugabar jamus angela merkel ta kira ficewar amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta dubi da sha biyar abin takaici sannan ta ce jamus za ta yi duk abin da za ta iya saboda ita ma kasar ta iran ta zama mai cika alkawari ko da a nan gaba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Somaliya sun ce wani dan kunar bakin wake ya hallaka mutane akalla sha hudu sannan ya raunata wasu kamar sha biyar a wata kasuwa a yankin Shabele ta ƙasa mai tazarar kilomita 90 a kudu maso gabashin Mogadishu babban birnin ƙasar. Mataimakin gwamnan yankin mai kula da harkokin tsaro Abdulfatih Hajj Abdullah ya ce maharin ya auna kasuwar hat mai cike da hada-hada wadda ke garin waluyen da misalin karfe 4 na yamma agogon yankin wanda lokaci ne da aka fi cika a kasuwar ya gaya muryar amurka cewa wani da ake kyautata zaton dan kungiyar taliban ne ya kai harin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta bayyana sake bullar cutar ebola a yankin ta na bikoro da ke lardin equator bayan da mutane sha bakwai suka mutu daga cutar da ake kyautar zaton ebola ce labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yawan tashin hankali a Najeriya a cikin 'yan shekarun nan ya jefa mutane da yawa cikin halin kaka na kayi. Ko a jiya ma sai da Majalisar Dattawan Najeriya ta aika wa shugabannin rundunonin tsaron ƙasar gayyatar zaman duba batun yaduwar miyagun makamai a ƙasar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da wasu sanatocin Najeriya a kan batun tsaro ga rahoton da ta aiko mana. Hare-hare da kashe-kashe har da kama mutane a garkuwa da su na daga cikin yawancin dalilan da suka sa wasu mutane yin gudun hijira domin su tsira da ransu. Irin waɗannan labarai ne ke fitowa daga jihohin Kaduna, Zamfara, Benue, Plateau, Taraba da Adamawa, kuma abu ne da ya sa wasu sarakuna yin kira da kowa ya ɗauki makami domin kare kai. hakan ma ya zaburar da wasu 'yan majalisar dattawa irin su sanata binta masu garba wacce ta ce barazanar tsaro ba a kan makamai kawai ya ta'allaka ba akwai ma harkar kwayoyi miyagu da kuma siyasa kama abin da ya faru watannin da ya wuce da shi sanar president ya kwashe sauran ire mu muka je kano akan magana mugayen kakin da ake sayarwa ma arewacin najeriya da yake lalata da yaran mu nan an da aka gama nan bai kai sati daya ba ndla ta kama truck ɗaɗɗaya aka ce 44 so in aka zo na aka ce in za mu za buɗe idanu duka an san wajen da wannan abin da yake fita ka ga wani katon gwangwaro ya doka inda aka duba lokacin da aka yi a a cikin fulawa suke sa kayan a ce ai an kawo fulawa so gwamnati ma tana da hannun da ya kamata ta kawo kowane irin matakin da za ta iya doka equipment da zai iya ko kana can kafin kilomita daya zai iya nuna signal a wannan motan akwai waɗansu abubuwan da take doka wanda bai kamata a yi ba Shi kuwa Sanata Suleiman Usman Hunkuyi daga jihar Kaduna ya ce akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar. Mun ba da misalai a cikin sati biyu dukan wata kafan watsa labarai ko jarida a ƙasar nan ta ɗauki labarai da yawa irin waɗannan wadda suka faru a wurare daban-daban. To sannan majalisar dattijai ta sake dubawa aka tabbatar da cewa idan ka ji ba rami to akwai maganar rami. Wannan harka na hare-hare da kashe-kashe da kuma sace mutane a garkuwa da su ya ta'azzara a jihar Zamfara. jihar kenan da sanata tijjani haya kaure ya fito kuma yana cikin waɗanda ke goyon bayan yunkuri da shugaba buhari ya yi na samo jiragen zamani da za su taimaka wajen yakan waɗannan miyagu ga abin da yake cewa abin da muke fata to waɗannan jirage da aka ce za a kawo muna son mu da abin ya shafa muna son mu ga gaugawa isu wasu in ma waɗannan za su kai shekara biyu nan gaba to aro daga wasu ƙasashe mu a zo a yi muna maganin miyagu Wasu masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa tuni ma har biyu daga cikin irin wayannan jiragen yaƙi na zamani sun iso Najeriya Abin da kawai ya rage shine ci gaba da yin amfani da su domin zakulo miyagu da ke ɓoye cikin dazukan ƙasar nan domin a samu sa'ida a kan hare-hare da kama mutane da satan shanu da ake yi a kullum. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah a gaida Madina Dauda. To yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a iya magance yaduwar miyagun makamai a Najeriya, amma kafin mu buɗe layukanmu, kuɗan shakata da wannan waƙar. nisa da na sani mu zaman mu a duk irin rikicewar zamani Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa. malami na jiga ko kana tare da mu to muna ga layinka ya goce to kamar dai yadda kuka ji muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a magance yaduwar miyagun makamai a najeriya mun samu kira daga yawuri salamu alaikum wa alaikum salamu dawa muke magana suna na dan asaba mai fata yawuri to malam dan asaba muna jan ka to gaskiya ne ina ganin abin da sa har yanzu ba a magance wannan matsala na yaduwar makamai ba shine a baya an sha a kama mutane ga su da makamai da harsasai da bindigogi kala-kala mm. maimakon a yi musu hukunci kuma a shaida ma duniya irin hukuncin da aka yi musu sai mu ji shiru kamar an shuka dusa hmm. to muddin ana kama irin waɗannan mutane wasu suna zuwa suna kashe kuɗi ana cikin su to babu yadda za a yi a kawo ƙarshen yaduwar makamai a najeriya musamman wannan lokaci da siyasa ta karato a mun sani muna da 'yan siyasa waɗanda yake sun yadda su zubar da jinin bayan allah mai bukatar su ta biya hmm. eh, idan muka yi la'akari da halin da muke ciki yanzu to akwai siyasa ciki bai yiwa a ce shekara da shekaru tun da buhari hau hmm. shina yaƙi da yaduwar makamai da kuma fada da 'yan ta'adda a ce sai daidai lokacin da siyasa ta karatu waɗannan abubuwa za su ta'azzara to hmm. gaskiya fi sabilillah ina buƙatar gwamnatin Najeriya da su kuma hukumomi na jami'an tsaro da su sa hankali da tunani na basira a bibiyar yadda abubuwan da suka ta'azzara eh, gaskiya akwai siyasa ciki to mun gode malam dan asabe mai fata daga yawuri yanzu kuma bari mu je nasarawa madalla mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare gari headquarter na jihar nasarawa to malam bashir muna jinka a gaskiya kamar da wannan malami ne ya wuri ya bayani hmm. a gaskiya ana kama masu na da zargin su da su makamai ko kuma kama mutum da makami amma idan ya magana ya yi nisa sai ga gawon sake shi to akwai jan aiki a gaskiya gaban gwamnatin najeriya yana da kyau a sa ido a musamman iyakoki yadda ake shigo da makamai da kuma waɗanda an kama su da makamai a musu hukunci sai da idan na gaba ma ya gano hukunci to shi ma zai tsoron wannan amma babu wannan talaka kawai ke shan wahala idan an kama talaka zai sha wahala sosai amma waɗannan kama su da makamai sai ga an kake su su da fatan gwamnatin Najeriya za ta duba wannan al'amarin. To mun gode Bashir Tela yanzu kuma bari mu je Ibadan. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Ibadan. Magana Aliyu Zulfusaki. To Malam Aliyu muna jan ka. Wato gaskiya wannan matsalar na yaduwar makamai shafi makamai a ƙasar nan gaskiya ya taso ne daga asalin 'yan siyasa miyagu hmm. su ne suke ainihin yada makaman nan zuwa ga magoya bayan su waɗanda suke baiwa baya da sarmadon Tumala Aliyu ainihin haddasa mana zaman rashin zaman lafiya a kasa Tumala Aliyu su 'yan siyasa ina kake gani suke samu makaman? su suka san inda suke samuwa suna samo su daga inda suka san suka ainihin eh, eh, suke dangantaka da su ta kawo ma ƙasar najeriya rashin zaman lafiya allah ya ba mu ainihin shugaban ƙasa wanda yake so ya ga ƙasar nan ta ci gaba amma miyagun mutane sun dage sun nuna mashi ainihin su ba sa ƙaunar haka saboda ya toshe wasu wasu ainihin manufofi nasu miyagu da suka ɓoye. to mun gode malam aliyu daga ibada yanzu kuma bari mu je kaduna salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna malami ko malama daga kaduna ko ana tare da mu to ina ga layin yana da eh, tangarda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu anan yana cewa karfe 4 da minti 45 mun samu kira daga silaja hello da wa muke magana kuna magana ne da usman daga niger state silaja tun malam usman muna jinka. ka Eh ni abin da nake gani abin da kuke tattaunawa a kai din nan ni nukan gani kamar makaman da suke yawo cikin kasa kamar ga 'yan siyasa ne suke ba su nan makamai. Hmm. To ya kake gani za a iya magance wannan matsalar? Eh to maganin matsalar shine ya kamata duk waɗanda aka same su da hannu suna ba matasan gari makamai shine kawai duk wanda aka same su a hukunta su kawai shine nake ganin mafita. To mun gode Malam Usman da ra'ayinka yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum Malam Amarya. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Abdullahi Lalace na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi muna jan ka me ra'ayinka? To gaskiya magana yana da kyau dai eh, kamar hukumar custom suna kokari wajen tsare yanzu godojinmu wajen shigowa da waɗannan makamai. Mm. sannan kuma 'yan siyasa mu gaskiyar magana akwai wanda ba sa kishin ainihin najeriya to su ne ake suke ba ke samu wa'annan makamai suke ba magoya bayan su za ki ga da baya lokacin da shugaban kasa ya hau mulkin nan za ki ga abin ya ɗanyi sauki amma tunda aka buga gangan siyasa sai ki ga can an ce an kai hari can an kai hari to sai a rasa ta ina wa'annan makaman kuma da kwastom suna kokari sojoji suna kokari yan sanda suna kokari to ta ina wa'annan makaman suke shiga to yana da kyau da hukumomi a yi bincike kuma aka yi bincike aka samu duk wani dan siyasa kar a ga girman shi ko wani abu a gurfanar da shi a kotu saboda yan baya su gani to mun gode malam abdullahi har yanzu dai muna nan a kaduna to maryam dauda barka da la'asariya barka ka da wa muke magana sunana murtala ne ina kiran kuma daga gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to mallam murtala muna jan ka to ni yadda ba al'amarin maryam dauda fa kasafa fa mai yancin kanta mai gwamnati halattacciya tana da tsarin do tana da ma'aikatu wanda kowanne matsala ya taso ta kowanne fanni akwai jami'an da ake ware musu kuɗi duk shekara a budget a basu kula da wannan abubuwa hmm. ina custom ne ina immigration mu ba wani kamar ni farin hula ina gida ba ban training je in gano mai laifin kama shi ba eh, eh, in na ga girma gaya ma jami'a amma su da suke bakin iyaka ake shigo da wannan abu ya nuna fa kamar sun gaza kenan kuma yana bukatan kenan ya tankaɗe da rere a harkan gaskiya jami'an iyaka da suke tsare iyaka tunda ba aljanu ke shigo da wannan ba mutane kuma ta hanya suke bi ko daji ko ya kamata gaskiya su ta aikin su da fatan za ta shi lafiya to mun gode malam murtala bari mu je bauchi yanzu kuma Salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi a gurguje. Joshua ne daga Bauchi. To, Joshua muna jin ka menene ra'ayinka? me ina jin mamakin yadda ake cewa yan siyasa yan siyasa to eh do yan siyasa nan in an san su me yasa ba da a tuhume su ba ko kuma a ce masu su kawo kayan nan da suke rike da su hmm. mun lura akwai kwanakin baya an ce an kamo kayan fada an kawo su daga toki har hmm. yau ba gaya mana inda waɗannan kayakin suke ba to an sayar da su ne ko an ni list ne ba a yi mana bayani ba To mun gode Joshua da wannan ra'ayi naka kuma anan zamu dasa aya sai gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata dama ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun. To shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu yanzu ya ce karfe 4 da minti 50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Mr. Yantechi shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya faɗa cewar ma'aikatansa da kuma ɗiyan Ghana gabaki ɗaya na zaman jiran gano irin abin da Anas Armiyawo Anas yan jaridan nan mai binciken kwakwab ya gano arki tabkawa a cikin hukumar. Kaftin ɗin Edwana Stars Emmanuel Akoko wadda kuma shine ɗan wasan gaba na ya faɗa cewar sun koyi darussa da dama daga shayin da sun kasha a hannun asec mimosa a wasansu na farko da sun kai a caf confederation cup ya ce za su yi gyara domin ci gaba a wannan rukuni na wannan gasa. Ƙungiyar Accra House of Oak ta musanta raɗe-raɗe da ake cewar kilabin ɗin ta nuna sha'awa na ɗaukar mai koyar da wasan nan ɗan ƙasar Sweden Tom Strand ya jagoranci club hukumar kwallon kafan kasar ghana gfa ta jinjina wa jordan ayu da nasarar da ya samu na lashe kyautayi guda uku a swansea city kakan bana ayu ya lashe kyautayi uku na farko ‘yan wasa na 'yan wasa kuma wadda ya fi jefa kwallo mafi kyau da kuma ya fi saura duka zuba kwallaye a raga shekaran nan Ɗan wasan Chelsea Eden Hazard ya bai wa matan shugaban ƙasar Ghana, Mrs. Rebecca Akufa Ado kyautar rigan wasan da aka rattaba hannu a kai. Ita dai Mrs. Rebecca sanannen wadda ke tsananin sha'awan Chelsea ne, kan haka ya yi mata wannan kyauta. Tsohon mai tsaron gidan Kumasi Asanti Kotoko NSOA yana shirin rattaba hannu akan wata kwandila da Accra House of Oak rana ɗaya bayan Kotoko ta sallame shi a matsayin ɗan wasanta. Kowane irin wainar kuma 'yan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai. Bernard Mensa da Franka Champ na cikin waɗanda sun ka jefa kwallaye a raga ɗin. Yayin da babar Rahman ya yi bayyanansa na farko wa shalke 04 bayan an sallamar da shi a yarjejeniyar da aka yi na bayar da shi kan bashi. A ƙasar Ingila, Andre Ayew da ƙaninsa Jordan Ayew sun samu takale da wasu wanzi city a kashin da suka sha da ci daya da nema a hannun bon sai kuma jeffrey club wadda shi kuma ya yi wa clubinsa crystal palace wasa yayin da ta yi nasara a kan stoke city da ci biyu da daya a nan zan yi aya Ridwan Allah Mukhtar sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙoƙarinta na taimakawa ƙasashen da suke ƙasashen kudu da hamada da kuma gudanar da kasuwanci tsakanin yankin da Amurka. A shekarar 2000, gwamnatin Amurka ta ƙirƙiro shirin raya ƙasashen Afirka da faɗaɗa bunƙasar su, wanda a takaice ta sa wa lakabin agowa. A ƙarƙashin dokar aka kafa kasuwanni a yankunan don bunƙasa harkokin ciniki da fasahu. Cibiyoyin cinikayya da saka hannun jari na hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID waɗanda ke ƙasashen Ghana, Afirka ta kudu da Kenya na taimakawa, ingantawa da faɗaɗa yadda ake gudanar da kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Cibiyoyin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ke kula da su sun haɗa kawunan 'yan kasuwan Afirka da Amurka tare da janyo ra'ayin masu saka hannun jari a Afirka da kuma ci gaban kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka tare da ƙirƙiro da ayyuka da samar da kuɗi wa dukkanmu. Cibiyoyin na ƙara cuɗanya a yankin wanda yake ƙara buɗe kasuwannin Afirka wa kayayyakin Amurka da ayyuka. kuma yana haifar da hanyoyin samar da abinci ta ƙara safarar abinci kan iyakokin Afirka. Haka kuma waɗannan kasuwannin suna taimakawa wajen inganta hanyoyi biyu na kasuwanci da Amurka a ƙarƙashin dokar agowa, tare da ƙarfafa siye da siyar da hannayen jari, kimiyya da fasaha domin jagorantar haɓakar arziki a yankin na Afirka gaba ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Ta wannan hanyar sun samu nasarori masu yawa a cewar jami'in gudanarwar USAID na yankin Afirka a yamma Alex Since 2010, USAID's regional trade hubs have facilitated more than 300 million Daga shekarar 2010 zuwa yau, kasuwannin USAID sun samar da fiye da dala miliyan 300 a sabbin hannayen jarin kudade, kuma AGOA ya taimaka wajen buɗe hanyar aika kaya na kamar dala biliyan ɗaya zuwa ƙasashen na Afirka, ya kuma taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mutane fiye da dubu sittin a nan Afirka. yayin da yake jawabi a taron gina dabarun aiki a Accra, Ghana a ƙarshen watan Afrilu. Darekta da Prez ya yi amfani da ƙasar Ghana a matsayin misali na nasarorin da yake nufi an samu. Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products that are now entering the U.S. market, including cocoa, shea, Alal misali a nan Ghana Muna da kayayyaki daban-daban da ke shiga kasuwannin Amurka kamar su koko, man kaɗanya, gyada da busasshen mangoro. Akwai ci gaba sosai ganin cewa kayayyakin na yawan fita kamar man koko da garin koko maimakon wake. Haka zalika kayayyaki masu yawa kamar sabulai maimakon gyadar kaɗanya kuma ana siyar da su yawan kayakin na ƙaruwa. End Act Ga dukkan alamu, akwai alamun ƙarin haske nan gaba saboda Afirka ta yamma tana ci gaba da samun ƙarin mutane masu abin hannunsu. Budewar hanyoyin samun kasuwanci domin samar wa irin waɗannan mutane masu abin hannunsu da kasuwannin yankin ba ƙaramin nasara ba ce, a cewar Director de Press. Ya ƙara da cewa, Amurka da USAID a shirye suke su ci gaba da zama abokan tafiya da ƙasashen Afirka don tallafawa ƙasashen rayuwa da ƙarfafa dangantakar harkokin cinikin da ke tsakaninsu da mu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da kwanaki uku za a bayyana lokaci da kuma wurin da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana. To amma ba a gandun nan da ba a harkokin soji da ke yankin Koriya za a ganawar ba, saɓanin yadda ya bayyana a lokutan da suka gabata. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau dinnan Laraba a fadar White House jim kaɗan bayan da Koriya ta Arewar ta saki wasu Amurkawa guda uku. jami'in koko jami'an somaliya sun ce wani dan unar bakin wake ya halaka mutane akalla sha hudu sannan ya raunata wasu kamar sha biyar haka a wata kasuwa a yankin shebele ta ƙasa mai tazarar kilomita 90 a kudu maso gabashin mogadishu babban birnin ƙasar mataimakin gwamnan yankin mai kuma kula da harkokin tsaro abdulfata hajji abdullahi ya ce maharin ya auna kasuwar hat mai cike da hada-hada wadda ke garin walyanye da misalin karfe hudu na yamma agogon yankin wanda lokaci ne da kasuwar ke cike da hada-hada. To annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Thomas ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.